Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku cikin sabon shirin tauraruwa na wannan makon inda a yau za mu tattauna da Hajiya Hadiza Yusuf kwararriya a fannin taimakawa al'umma musamman bangaren da suka shafi mata da kuma kananan yara inda za mu tattauna akan matsalolin da mata suke fuskanta musamman ta bangaren fataucin su ko kuma bautar da su da ake a birane ko ƙauyuka da kuma yadda take faruwa a arewacin Najeriya. Ku kasance da mu yadda za ku ga hirar ko yadda tattaunawar za ta kasance da tauraro mu. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. muna farin cikin kasancewa da ke a cikin shirma na tauraro. Da fadi muna sanar da cikin sunanki da ɗan takaitaccen ki. ok ah, sunana hadiza yusuf jibril ana kiran da hadiza wa jibril ah, ni haifafar kano ce na fage local government ah, kuma haife ni a uku. na yi makaranta a nan kano a aminu kano commercial college kuma na yi makaranta a nan school of management inda na samu hnd ina na marketing and purchasing and supply a takaice na aiki da government commercial college as account teacher kuma bayan wannan na aiki a fagen government as a teacher so presently dai na community work ne uh, wanda kuka same ni a nan society for women development and empowerment of nigeria as a program manager aikin jama'a aikin nan kuma abin da ya kusa aikin sa kai kusan aikin ya kusan so me ya baki sha'awa kika shiga wannan fanni ko kuma kafin nan ma mu zo a lokacin da ake tasowa waɗannan kalubale kuka fuskanta na tasowa ko kuma na yarinta lokacin Oh, muna yara kenan mm. a ah, kusan kalubalen da zamu zan ce mun fuskanta a lokacin da muke yara ba kamar wa'inda yaran yanzu suka fuskanta ba mm. don kusan zance shekara arba'in da wani abu ake zance ah, na taso ne a ah, mahaifiyata nurse ce shi da chief nursing officer a kano state kuma babana police officer ne so a gaskiya ba za ka iya cewa ka samu kalubale da yawa ba because uh, mun yi karatu daidai gwargwado a sat lokacin amma kusan kuma yadda iyayenmu suke uh, muka samu relationship da iyayenmu a lokacin ba kamar yadda yaran yanzu suka samu ba a gaskiya a lokacin ba mu dan samu ba mu samu problem ba sai dai ko kina zance akan aikinmu kalubalen da muka samu a lokacin tasowar aikinmu. Ma'ana kisan wani lokacin irin kafin wajen tasowa lokacin yaro ke kudura cewa ga abin da yake son ya zama ko ga abin da yake sha'awa. Wannan ko kin yi me kaka kudura a lokacin me buri ki a lokacin. Abin da na kuduri aniyar in eh. zama a lokacin shine in zama lawyer. Da aka yi ka zama malama ne. Eh, gaskiya na yi kudura aniyar kusan eh. kusan a lokacin ban samu gaidinan counseling ba ko wani abu da ake cewa gaidinan counseling wanda dan gadin ka kasan course din da ya kamata ka yi ka zama lawyer a lokacin eh. a ne Kano okay sai ah, ya zamto duk kokari na na yi wa'annan kwasa kusan eh. amma sai na ringa fadawa aikin koyarwa da cuɗanya da yara da mata ƙanana kusan zan ce ta na kika ɗauko hanyar aiki da al'umma ke kuma yanzu in kika duba lokacin nan da kuma yanzu zai ka faɗa aikin al'umma me ya shirya ki ga tunkarar irin ayyukan da kike yi yanzu na taimaka al'umma ko kuma na taimaka mata me irin me kika samu ko me kike tunanin ya taimaka miki wajen shiryawa da fuskantar aikin da kike yanzu na taimaka al'umma ko eh, mata? Eh, kusan abubuwan da ya taimaka mun mm. kwarai shine a aikin sadaukar da kai da nake yi. Mm. Akwai ayyuka da dama da muka yi da ƙungiyoyi da dama. Mm. Akwai ƙungiya ta season, akwai ƙungiya ta nepon, akwai setfa da muka yi ayyuka da su kuma ayyukan nan na mata ne da yara da matasa duka. Akwai project kusan guda uku da na yi kafin wannan project din wanda ake cewa y access shine youth access to reproductive health watan ana son a yi wa matasa bayani akan abubuwan da ya shafi lafiyar jikinsu da kuma yadda za su kare eh. kansu daga shaye-shaye kuma su san matsayinsu da sauransu kuma akwai wanda na da nsrp wanda eh. ake neman a koya wa yaran waɗanda suke makaranta eh. da waɗanda ba sa makaranta yadda za su zauna su san kansu kuma su iya kare kansu ya zamto ko talla suke yi su iya cewa a'a idan suka shiga cikin halin da ba su so ba wannan abubuwan na yi shi da hmm. dama wannan kuma na jin kusan su ne masu daɗa haɓaka ayyuka na hmm, hmm, da samun ƙwarin to tsawon shekara nawa kenan daga lokacin da ka fara ayyukan jama'i zuwa yanzu? a kusan shekara takwas kenan. kuma mafiya aikin kina sun shafi matasa mata da kananan yara in ka duba tsawon lokacin da kuma irin mu'amala kai da mata ko wa'anda kuke aiki da su ko kuma wa'anda ta aiki ya Um, wani irin kalubale kike ganin mata suke fuskanta ko suka fi fuskanta a bangaren mai wacce najeriya a kusan abubuwan da kafin ma mu fara ayyukan nan sai da muka yi research mm. saboda na gaya muke ina aiki a mm-hmm. Sodi, sati for women development and empowerment of nigeria sai muka ga cewa muna yawan duba menene kalubalen da mata suka mm. yawan fuskanta sai muka ga cewa yawanci matanmu na arewa sun fuskanci suna da fuskanta abin da ake cewa Can't voice out ba sa iya magana ba sa iya fitowa su yi magana kusan abin ya shafi ba za a ce addini ba ya shafi kamar culture al'adar mu ce mm. ba sa iya fitowa kuma idan wani abu ma ya dame ki kina tunanin idan kika zo kika fita kika faɗa za a zama zai zama kamar tozarta zai zama kamar kunyata eh, eh, eh, dangi da sauransu sai kika abubuwa na cin su amma ba su iya magana akai kuma suna ganin idan aka yi magana ma zai iya zama mm, saboda al'adar kunya da sauransu to wannan kenan kuma sai ya zamto ma idan aka zo bangaren inda za a ce za a bada shawarwari matan ba su da babban yanci haka ka ki fito ki mm. za ki iya bada decision mm. akan abin da ya shafi ma Kai! ke eh, a matsayin ka na mace haɗin eh, ki eh. to wannan ma yana cikin duk da cewa wataƙila ma shawarar da za ta bayar ita ce ma za ta zama gamsasshen shawara mm. to wannan ma ana ganin kamar idan ta bayar kamar kwakwalwar ana tunanin kamar kwakwalwar mace wata kai inda za ta ba da shawarwari ba to sai muka ga kuma wannan abubuwan yana sa su ma har suna samu wasu matsaloli idan suka zo aka zo a rotaya za ka ga mace tana da problem ba ce magana ba yana tuɗa kuntata mata har yana shafan 'ya'yanta wannan shine ake cewa eh, social trauma wanda yake faruwa a cikin gidaje to sai muka ga idan ana samun irin wannan yara kuma ina shafar su wa'annan yaran su ne ba za su fito cikin al'umma idan suka fito cikin al'umman nan su ma za su gurɓata wa'anda ake tunanin ma an gyara a cikin al'umman nan to kusan domestic problem wata. abubuwan da yake faruwa a cikin ne wacce ta shafi matan da ake bar wa yaran kusan sai muka ga idan ba mu zauna mun gyara wannan fagen ba to abin zai ci gaba ne za mu tunanin za mu samu manyan gobe amma gobe za mu ringa samun gurɓata tun da tun afirko tun tushe ma ba a komai alhamdulillah to hajja kafin mu ci gaba za mu dan tafi hutun dan takaitaccen lokacin muka dawo sai mu dora akan matsalolin da mata suke fuskanta musamman abin da ya shafi fataucin mata da ke faruwa cikin al'ummarmu masu kallon mu da fatan kuna tare da mu cikin shirin tauraruwa za mu tafi hutun dan takaitaccen lokacin muka dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya kasance da mu cewa masu kallon mu barkamu da dawowa so hajjan muka duba fataucin mata da kuma matsalolin da yake sa ake samun fataucin mata cikin al'umma wanne irin nauyi ko wanne nauye fataucin mata ake samu a bangaren arewacin najeriya tunda na sa shiyoyi da bidin kowa ko kowace al'umma da irin tasu kuma yadda take zuwa musu wace irin fataucin mata ko wane irin fataucin mata ake samu a arewacin najeriya kuma yasa ake yawan samun Ah, alhamdulillahi kusan ah, wanda zan iya gaya muku kusan wacce na yi ne ah, akwai program wanda muka yi kwanan nan da j4a justice for all wanda muka yi muka wayar da kan mata har da masu unguwanni da sauransu su fita waje su gaya su ilmantar da mata kuma su wayar da mata akan yancin kansu kuma idan suka samu damuwa za su iya fitowa su je zauren sulhu irin ta dama ne wanda ake ce su je inda to kusan wannan abubuwan ya fito mana da abubuwa daban mu abinda muke tunani daban mm. sai kawo mu ga fataucin mata har da fyaɗe da sauransu sai muka gane cewa banda a aikatau da ake kai yara a arewacin ƙasar nan akwai kuma inda za ki samu yarinya a gidan iyayenta ita ma ana mata ana bautar da ita to wannan kenan to banda wannan kuma akwai inda za ki samu cewa waɗansu matan su kansu ba ma yara ƙanana ba mata da suka isa da suke gidan auren kansu su ma ana bautar da su mazajen na bautar da su ta wannan fanni kenan ko kuma ya suke fara saboda gaskiya ga matan da suke gidajen aure zai zama kusan bakon abu ne ga mutane eh. so ta yaya yake faruwa to wannan ah, kusan akwai project da muke akan violence against women and girls zaki ga mata akwai abubuwan da ya kamata a matsayinsu na mata ma'aurata a cikin gidajensu da ya kamata a yi musu a matsayinsu na mata ma'aurata to amma sai ka ga wasu haƙoƙinsu na mata da na 'ya'yansu yawanci ana ban musu ita to wannan shi zai sa mace za ki ga har ta fita dole ta je ta yi aiki dole ta sa yaran su aiki don a samu na cin yau da gobe kuma idan kika duba yawanci ba wai a mazan ba su da ƙarfin yin hakan ba ne don za ki sami mutum da mata biyu uku wani ma ya aura ya saka ya aura ya saka to irin wa'annan abubuwan sai ki ga mace tana karkashin namiji amma tana samun problem na dole za ta yi aikin da ya da ya wuce gwargwadon karfin yinta a gida Ko kuma ta dora yara ko ta ba yara wannan talla da ga matan da ake kawo aikata tunda kusan kin kasa abin kusan kashi uku mm-hmm. ma irin yan matan da ake suke ake kawo su aikatau mm-hmm. da matan da ake bautar da su ma a gidajen iyayensu da kuma waɗanda masu ma suke fuskantar wahala ko bautarwa a gidajen mazajensu muka ɗauke na matan da ake kawo aikatau eh. kusan zagira daga ƙauyuka haka ake fito ake kawo su eh. me yasa ake samun irin haka wayar da wayar ba su da wayewar kai ko kuma ilimin da suka san cewa ko irin matsalar ko sanin irin matsalar da yaran su ka iya faɗawa ciki ne ko me yasa ake samun haka eh kusan ah, akwai a cikin wannan project ɗin da muke ah, a nan ƙauyukan kano da muka yi sai da muka dawo da yara kusan 48 daga jihohi daban-daban har da cikin baryar kano dinnan kuma da taimakon masu unguwanni ne da taimakon matan mu da ake cewa grassroots women group muka kawo matan mu amma kafin mu yi haka sai da muka zauna da masu gari suka ce suka identify cewa su problem ɗinsu shine yara da ake kaiwa tashi tashi wata wanda ake kaiwa aikatau a gurare kuma ba tare da yaddar iyayensu ba wani sa'in iyaye musamman maza sai su haɗe kai da mata iyayensu a je a kai yarinya aikatau a kuɗi kalilan ta je ta aiki ta bauta ta kawo kuɗi gida muka zauna da iyayen nan mata muka tambaye su shin wai me yasa kuke haka sai abin ya sake dawowa maganar da muka yi na farko na cewa mazan ne ba za su kula ba bayan da za su yi ga yaran da yawa dole su sa su raba hannu su kai yarinyar nan ta je ta yi akwatau su su daidai gwargwadon aikin noman da za su iya yi a haɗa kuɗi a taimakawa ƙananan a cikin gida kusan menene za a ce kusan poverty ake cewa mm, talauci shi ya kawo suke wannan amma kuma daga baya da muka zo muka zauna da su muka waye musu da kai muka nuna musu cewa ba ku san yaran nan za su iya fadawa a halin halayya daban-daban ba ko na ciwo ko na ciki ko kuma na wani abu su fada ko kuma masu mutu sai suka zo da zancen cewa gaskiya ne yawancin matayen nan da ake kaiwa fatauci akwai lokacin da za a iya dawo da su da cikin a zo kuma a kai su nan a gurin da aka faɗa a cikin garin nan da za a je a zubar da cikin nan a sake mai da su gidajen nan ba a tunanin yarinyar nan za ta iya kamuwa da ciwon sanyi ko ciwon ah, mai karya garkuwar jiki ko kuma a'a za ta iya lallacewa ga tabiyarta zai iya lalacewa har ta dawo gida ma ta gurbatar da 'ya'yan eh. da suke cikin gida to wannan duk ba a wannan tunanin amma da muka zo musu da wa'annan abubuwan sai kowanne hankali sai tashi wannan shi shine kawo gudunmawar da sodin ta yi har iyayen da kansu da ejojin da suka kawo su ya zamto aka ba su awa 48 suka dawo da yaran nan gabaki daya bayan da aka dawo da yaran nan ya kuke ko kuna tsari kuka tana don taimaka yaran da aka dawo da su don gan cewa su ma sun ci gaba da rayuwa kamar sauran yara. Kwarai, ai Society for Women banda ma taimakon yara da mata muna empowerment. Muna income generating activity muna skill acquisitions. Wata muna taimakawa mu koya maka sana'a kuma mu haɗa ka da inda za ka samu wannan. To wannan shi yasa da yadda iyayensu da masu gari muka zauna da manya muka ga cewa ya kamata wa'annan yaran tun da babu ne ya kai su waje kuma suke dan samu dan kwabo da dari wata ta ce dubu biyu ake bata ta akwai yan shekara takwas ma a cikin yaran nan da aka kai shi ne za wani aiki za ta yi ko ne wannan kenan to sai muka ga da su zo gida su zo su zauna yarinya ta saba da daɗi wata an kai ta abuja da sauransu kar su samu wannan trauma ɗin kar su samu as a survivor na eh. trafficking kar su samu issues sai muka zauna da su muka ɗau baya data ɗinsu sai muka tambaye su wannan ke me kike so ki koya wancan muka yi skilling muka samu cbos watan ƙungiyoyi waɗanda suke koyar da sana'a a wannan local government ɗin muka zauna da su muka ce dan allah muna so da taimakon 'yan uwa da local government ɗin nan a taimaka a koya yaran nan sana'an nan kyauta mu kuma sai a samu a yi rajistarin ɗinsu in a group idan aka yi rajistarin ɗinsu a yi musu a musu kaman cooperative society da minister of women affairs so da su samu tallafi eh, to wannan to wannan kusan shine a ƙarshen project ɗin muka haɗa muka yi kuma a kwanan nan sai akwai project da muke yi a nan sodin wanda shi ke messi cops ne suke yi a indian project sai suka dauki the same local government kuma za su kai musu tallafi a cikin yan kwanaki to me yasa ake ci gaba da samun irin wannan matsala ko ba akwai dokar da take hana fataucin mata ko bautar da su ba a san su bane ba ko kuma yaya to a gaskiya idan kika za mamaki inda lokacin da muka zauna da 'yan garin nan da nake magana da ke local government din da muke magana da ke kusan ejojin da suke kaiwa fitauci nan wasu ma ba su san cewa akwai doka ba sun dauka ya halatta abin ya halatta a kai dan ka kai abin da ka ga dama da shi ka dawo ba san akwai hakkin da ya rataya akan al'ummar da suke zaune da su akan ƴaƴan nan dai naka ne amma akwai hakkin da ya rataya akan al'ummar ba akan hakan sai da muka buga takarda da hausa muka yi shi a jami muka yi shi da turanci muka a'aika muka tuttura musu muka tura wasu a waya yadda kuma da sako ta gidan rediyo inda zai wayar da kan mata su san cewa wa'annan 'ya'yan da aka basu ba wai nasu ne ba za su iya abin da suka ga dama yaro ma yana da 'yancin da dole abin da yancin da babba yake da shi ma yaro yana da shi to wannan kenan to kafin mu ci gaba za mu je hutu mu ka dawo sai mu ji irin shawarwari ko kuma irin dokokin da kuma wallafa irin wayar da kai da kuka yi da mu ma masu kallon su amfani to masu kallon mun ta fatan kuna tare da mu cikin shirin tauraruwa za mu je hutun ɗan takaitaccen lokacin mu ka dawo za mu ɗora kasance da mu. Barkanmu da dawowa. To, a yayin da kuke ta wayar da kan al'umma masu unguni da kuma masu a fara'aji akan yadda za a ga cewa an rage an rage fataucin mata ko bautar da su da ake tsaye ta hanyar kawo su ko kuma inda ake yi a cikin biranen me ko ta ya ta wani hanyoyi kuke waye daga al'umma kuma me kuke gaya musu don san cewa wannan fataucin matan nan ko kuma bautar da su laifi ne kusan ah, aikin nan mu uku ne muke akwai naptic akwai wata cbo da ake ake kira wps mm. wayanda suke wannan project din kuma hada 'yan sanda da 'yan hisba mm. kusan da muka tashi sai muka amfani da gidan rediyo rahama da express radio muke wayar da su muke jingles watan ana ta faɗakarwa akan illan bautan yara da fyaɗe da shaye-shaye da sauransu kuma da haka sai muka yi musu ɗan eh, tikaitaccen takarda kamar ah, eiec kenan ɗan ah, leaflet eh, wanda muke sako inda eh, muke bayarwa amma wanda ifi ƙarfi shine mata waɗanda muka zaɓe su su su arba'in da muka yi musu training muka gaya musu haƙƙin mata illar a fataucin yara da kuma illar fyaɗe da sauransu saboda wani bai san cewa ma fyaɗe kala-kala ba ne da sauransu to sai muka gaya musu iya shekarun da mutum zai yi da kuma abin da zai fuskanta idan ya yi kuma muka nuna musu cewa rashin sanin ma dokan nan mm. ba hujja ba ce da sauransu to kenan da matan su suka eh. shiga cikin al'umma suke faɗakar da su a islamiyoyi a gidan biki a gidan suna da sauransu har ya zamto matan suka dinga fita suna maganganu suna kawo kaman wani kamar rufarar ne eh. Eh, abun ya dame ka ka san ofishin wa'annan da zaka je kai magana kuma mun nuna musu duk abin da ka zo ka faɗa ba za a yaya ta ba ba za a yi maganan ba sai dai ya zama kamar zauren sulhu inda za a sulhunta ko kuma a bi ma a bi ma kadin abin da ya dame ka to wa'annan abubuwan su muka muka daga to ga masu kawo yaran nan mm. misali yanzu muna magana ne akan kawo su da ake daga ƙauyuka mm. to ga irin ko agent agent da suke kawo su mm. wana wana hukunci aka tanada musu ga waɗanda suke kawo matan nan ko kuma yaran nan birni a gaskiya hukuncin da aka tanada musu wasu ai kaman ka ɓata rayuwar mutum ne gabaki ɗaya. sai da mutum ne yi. kuma ba wanda yake da hakkin cewa sai da mutum hukuncin da aka tanada musu yan naftik sun tanada hukunci mafi tsauri na ma imprisonment da za a iya musu akwai kusan uh, hukuncin da aka tanada wa masu fyaɗe ne Dan yanzu fyaɗe hajiya ya wuce wai a samu namiji ya samu ya kwanta da mace ta hanyar da kika tunani fyaɗe ya wuce wannan da shi da kamar fataucin nan eh, eh. ya wuce cewa za a ce an ce kowaye aka same shi ya ɗauki farjinsa a matsayin shi na namiji ya sa a jikin ya mace ko a kunnanta ko a idanta ko a wani ɓangaren jikinta fyaɗe aka ɗauke shi yanzu kuma mutum zai tafi life mutum zai tafi mm. life in prison ne ko 14 years ko kuma a haɗa maka biyu wannan ke um, a birane ana samun fataucin na kubotar a birane kuma wani nau'i ne aka fi samu a birane gaskiya ana samu ana samu a cikin birane don waɗanda muke tunanin cewa za a samu a birane a cikin project din nan mun amfani da 'yan makaranta an musu training yadda aka yi training ɗan mata a ƙauyuka da masu gari haka aka yi wa yara makaranta ana kiran su ggar that's girls, uh, girls gender awareness forum muka samu a schools guda biyu mm. ɗaya a nasara ɗaya a kura wa'annan yaran su suka ringa shiga cikin yara sai suka ringa samun problems inda wa'annan yaran da nake cewa ana bautar su da su a cikin mm. gidajensu ake ga ko uwar ba nan ko kuma a'a ta mutu ne ko kuma a hannun kishiyar uwa take idan ta dawo daga makaranta idan wacce take zuwa makaranta ne da yamma mm. to da safe fa sai ta je a Ka gashi a cikin eh, gidan kafin ta dawo kuma in kuma da yamma take zuwa to in ta dawo ba a ce ta zauna ko ta tafi islamiyya ba za ta tafi aikata ne bacin nata suna ko kuma a taura mata talla to wannan ne wace shawara zaki ba al'umma da kuma mata akan matsalolin da mata suka fi fuskanta musamman ko ta bangaren bautar da su fatauci ko kuma al'umma gaba daya tunda su suke gani waɗanda suka gani kuma su faɗa ko matsalolin da ake fuskanta cikin al'umma a gaskiya a yadda project ɗin ya zo kusan zancen fataucin yara ko kuma abubuwan da ya shafi mata kamar domestic violence kenan eh. watan sabani da ake samu a cikin gidaje ko kuma fyaɗe da shaye-shaye da sauransu kusan abubuwa ne wanda da zai zama zan ce eh, ba a santa ba mm. a kafofin yada labarai an yi faffaɗe wa'annan abubuwan mm, wacce take karkara mata san mm. illolinsa mu abin da ya kamata mu yi a mu na mata shine a samu parent child relationship watan ya zamto uwa ta san tana tare da 'ya'yanta mm. akwai shaƙuwan nan da yake tare da 'ya'yan da eh. sanin su waye 'ya'yan mm. nan suke mm. tafiya da su a ina suke tafiya da su waye suke hulɗa yaushe suka shigo ba ma uwa kaɗai ba har shi mahaifin yaron ya zamto akwai wannan relationship between da shi da 'ya'yansa eh, mata da maza ya ringa leƙa su ya ga a halin da suke ciki yaushe suka zo kuma da suwaye suke hulɗa wannan idan kuka samu yaran za su ringa fitowa maimakon mu da ake gaya mana ga eh. abin da ba na so za su iya ringa fitowa su ga iyayensu su ma iyayen za su ringa su zama kamar abokanansu eh wannan kenan eh, kuma ban sakin jiki su wannan kenan a bangaren iyaye to a bangaren kuma al'umma a gaskiya kamata mu zama kamar brothers keepers ya zamto cewa akwai amana a tsakaninmu wani abin da ka hango da zai iya cutar da al'umma ya zamto kana iya faɗa da wurwuri ka kuma aiwatar da agajin gaggawa wanda idan kana ganin kamar yau ana cewa wai gamin dan uwanka idan ya kama wuta ka shafa na ruwa to ba wannan ba ne a gaskiya ya wuce wannan kana tunanin wannan in ya lallace ba zai iya shafatawa ba zai iya juyowa Eh, ya zo ya taba mana al'umma ga baki ɗaya ya gurɓata mana 'ya'yanmu mu saboda haka su ma al'umma suna da ah, ah, eh, rawar da za su iya taka kuma sai gwamnati saboda yanzu kamar wannan kes ɗin da nake gaya miki na yara waɗanda aka samu su ma gwamnati za su iya shigowa musamman ministry of human affairs ko local government ɗinsu duk da cewa mun san kowanne akwai criteria na aikin da aka mm. bashi akwai sector na aikin da suka basu amma za su iya fitowa su taimaka idan aka samu irin waɗannan mm. yaran a tallafa musu saboda kar a sake samun sun koma amma su bukatar karatu ne su koma makaranta masu tsaye eh. koma eh, gasa ka um, kiran nan da yi yi ga al'umma na da da misali matan da ake kawo daga ƙauyukan nan mm. da da ko ba iyayensu ko ba waɗanda suka sani a nan tunda mm. al'umma tana tana sa ido sun san wa ake wa suke so waɗanda mata ne suke fuskantar matsala da kuma an suka magana eh. sai hukuma da ta kamata sai ta shiga magana so hajja daga karshe wace ce tauraruwa ke tauraruwa ta <laughs> a gaskiya ita ce ɗariri um, fage na me sai ka zaɓe ta matsayin tauraro ke kusan abin na ganta sau ɗaya mun haɗa sau ɗaya mun yi hoto sau ɗaya kusan yanayin kusan yanayin zamantakewarta da mutane da eh. na sani na santa da shi da kuma yadda nake ganin ta a fim ba kuma wai ko dan tana yan fim ba mm. a roles inda da take fitowa inda za a nuna cewa ga halin da eh, wasu eh, mata suke fitowa mm-hmm. wanda yake ba shi da kyau yana da kyau idan ka yi shi ga halin da za ka iya faɗa mm-hmm. to kusan wannan na ji daɗinsa mm. kuma yana nuna mata cewa kusan idan kai mugunta zai iya eh. fada kanta wannan role play din take yawa da ake alhaki bifiyo da ake kuɗi to alhamdulillah mun gode hajiya da lokacin ki da kuma damar ka ka tattauna da ke alaje maka to masu kallon mu a nan muka zo ƙarshen shirin tauraro na wannan makon inda kuka ji matsalolin da mata suke fuskanta musamman ta bangaren bautar da mata ko fatautinsu su da kuma abubuwan da suka shafi fyaɗe. da fatan al'umma za su kula kuma waɗanda suke da alhaki kuma za su kula wajen taimakawa mata da kuma bayyana irin matsalolin da mata suke fuskanta dan da a shigo a taimaka musu sai mako mai zuwa inda za ku ga tauraro da za a sake gayyato muku cikin shirin ne na fesa abdulkarim ke ta a huta lafiya.